da ma yake tabbatar da kwanciyar hankalin da aka samu a yanzu kakakin rundunar 'yan sandan ta taraban asp david misal ya ko tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da wasu kuma ke ma kwanciya a asibiti biyu bayan raunukan da aka yi musu. abin ya riga lafa don tun jiya har zuwa kawo yanzu ba mu sake samun wani mummunan bayani bayanai ba kuma har yanzu jami'an tsaron mu suna nan duka kowa ya riga ya koma gidajensa. kamar mutane nawa aka kama Eh, a yanzu dai aka muna da mutane a wajenmu wanda sun kai biyar wanda da mun tuntune muna bincike a kansu ta dalilin waɗannan faruwar waɗannan abubuwa. To kaman a rayuka kuma fa? Eh mun yanzu dai kawo yanzu mun tabbatar da mutum uku wanda suka rasa rayukansu zuwa war haka. muna da mun mutane sun kai shi da wanda aka kwantar da su a asibiti. Shi ma dai gwamnan jihar Taraba a Dariyar Disan Isiyaku wanda ya nuna ɓacin ransa game da sabon tashin hankalin da ya auku a yankin na Mambila ya ko bukaci al'umman yankin nema da ake mai da wuka cikin kube. Gwamnan wanda ke magana ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yara labarai Mr. Silvanus Giwa ya ma bukaci waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Kamaru ne da su yi hakuri su komo tunda yanzu ko an baza jami'an tsaro a yankin. Yanzu dai an tura faru yanzu kam ba hankali ya kwanta kuma Allah yadda ba abin da zai faru to sai dai kuma yanda ma hankula ke kwantawa a garin Guroji da kuma Gembu da alamun fa har yanzu akwai wasu yankunan da ake kai harin sare noke kamar yadda dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabaran Guroji barista Muhammad Bashir Bafe ke cewa eh, har yanzu dai ana ta sare-saren shanu a daji har yanzu muna nan muna running round mu ga jami'an tsaro an tura su je su dudduba a hana masu zuwa su sari shanun nan a dabbobi kan ba a girgawa sun fi dubu wanda aka sare yanzu akwai wani mutum ɗaya ma wanda na yi magana da shi ya ce a wuraren su kawai shanu sun fi ɗari uku suna kwance jiya da yamma To sa asarar rayuka na dan adam kuma fa? Eh, rayuka dai wanda aka tabbatar yanzu dai mutane uku ne. Wannan rikici da ya biyo bayan ingiza wasu matasan mambila ne da ake zargin wani siyasa a yankin yayi na hana jami'an tsaro kamun wasu da ake zargin su ke tashe tashi-tashi hankula da ke faruwa a yankin. To wai komai shugabanni ke cewa hai layo dai ga dan majalisar dokokin jihar. Wannan dai ba faɗan kabilanci ba ne siyasa ne. Don akwai mambiloli da ba su son wannan akwai fulani da ba su son wannan. to amma akwai wasu ɗan ƙalilan wanda suke ingizawa suna yi don a yi ban san wani buri suke so su cimma ba to amma har yanzu dai muna nan muna ɗan zama dai tarurruka mu gani mu ga yadda za mu wayar da kan mutane su daina irin wannan eh, jahilci ne ko a zamanin jahilci ba a yi irin wannan inda mutane suka bata suna wani abu daban inda ake zuwa a yi kashe-kashe da barnan dukiya daban. Kawo yanzu fiye da mutum dubu goma ne ma ke gudun hijira inda wasu ma suka ketara zuwa kasar kamaru yayin da ko fiye da shanu dubu biyar aka ce sun bace ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya